wa rahmatihim wannan kuma shine darasi na 37 babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa shafaqati alaihim wa rahmatihim babu ne da yake magana dangane da girmama hurumatil muslimin girmama alfarmar musulmai idan an ce hurumat jam'i ne na alhurma alhurma kuma dukkan wani abin da ya shafi musulmi wanda ya shafi dukiyarsa ko mutuncinsa lallai ne a girmama wa musulmi dukiyarsa a girmama masa kadararsa a girmama masa mutuncinsa a musulunci musulmai su yi wa junansu haka babin abin da zai karantar kenan ta'azimi hurumatul musulmi wa bayanin hukukihim da kuma bayanin haƙƙoƙin musulmai tsakaninsu da juna me haƙin da kowane musulmi ke da shi akan dan uwansa musulmi wa shafaqati alaihim da tausaya musu su musulmi din wa rahmatihim da kuma jin kansu wato abin da zamu karanta na ayoyi da hadisai cikin wannan babin suna nuni zuwa ga haka قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ayar farko a wannan babi Allah na cewa wa man yu'azzim hurumatillahi dukkan wanda ya girmama hurumatillahi wato ainihin shari'o'in Allah ko alfarma ta ubangiji hurumat anan duk abin da Allah ya umarni da girmama abin shine ya aikata shi ko duk abin da Allah ya hana girmama abin shine ne santarsa wa man yu'azzim hurumatillah dukkan wanda ya girmama dokoki na ubangiji فهو خير له عند ربي فهو خير له عند ربي وقال تعالى وبنجدتي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب dukkan wanda ya girmama dokokin ubangiji domin sha'air jam'i na sha'ira sha'ira kuma shi dukkan wata ibada da Allah ya shar'anta duk da cewa an yi an fi yin amfani da kalmomin sha'air a cikin dokoki ko ibadoji da suke da alaka da aiki kamar kwanan mina sha'ira ce mina sha'air jifa sha'ira ce mina sha'air aski sha'ira ce mina sha'air an gane ku kwanan muzdalifa sha'ira ce mina sha'air an gane ku faman hajjal bait inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima sha'air jam'i da na sha'ira sha'ira kuma dukan wata ibada ko ka ce dukkan wata ibada da take da alaka da aikin haji waɗansu na fassara ibadojin aikin haji kawai a matsayin sha'air waɗansu kuma suna ɗaukar dukkan wata ibada sunan ta sha'ira wa man yu'azzim sha'air Allah dukkan wanda ya girmama dokoki na ubangiji ko shari'o'i na ubangiji waɗansu kuma suna fassara sha'air da cewa shine alamar ibada ɗin kanta ba wai ibadar ba alamar ibada din ita ce sha'ira wa man yu'azzim sha'ira Allah dukkan wanda ya girmama alamomin ibada na ubangiji to wannan abin da zai fa inna halalle yin haka min takawul qulub yana cikin abin da ke nuna takawar zukata zuciyar mutum alama yana da takawa a ga yana girmama alamomi da ubangiji ta ala ya sanya domin ibada a misali an sanya ganin wata ya zanto alama na daukan azumin ramadan ganin wata ya zanto kuma alama na ajiyewa idan an ajiye kuma akwai ibadoji da suke biyo baya daga cikinsu ga zakar da kai ga fita idi din ga sallar karan kanta ga sauran al'amura da suka shafi wannan to dukkan waɗannan kaga watanni a cikin sha'air sha'ira ce alama ce ta yin ibada in alama kaza ta faru to ku yi ibada kaza to duka dai na daukar ma'ana ko mu ce ibadoji ko mu ce alamomi waɗanda ake izina da su don aiwatar da mai ibada to suna buƙatar girmama su a musulunci abinda ake nufi kula da su da ba su muhimmanci don aiwatar da ibadar da aka alakanta da su ba wai girmama wata wajen su na matsayin wata ba don ba a bauta wata ba a bauta marana amma kula da su don saboda mutum ya ga ya kwatanta ibadar su cewa ta yi daidai eh? ban ji ba eh kamar lokacin shigowar sallah aka lokacin sallah wa qala ta'ala wakhfir janahaka lil mu'minin ubangiji ta'ala ya ce wakhfir janahaka wato ainihin ka kaskantar da kanka kalil mu'minin ga mummune yan uwanka domin khafdul janah dan adam baya da janah abinda ake nufi janah shine fuffuki dan adam ko baya da janah da haka idan aka ce wakhfir janahak ka sassauta fuffukinka ya zaka ka sassauta fuffukinka shine su larabawa sukan faɗi khafdul janahi suna nufin at-tawadu kaskantar da kai yasa wannan yana cikin dangin kalmomin da ba a yi musu fassara ta kai tsaye abinda nake nufi da fassara kai tsaye lura da haƙiƙanin ma'anarsa a larabci a fassara ma'anar zuwa ga yaren da ake yin karatu to ba zai ba da cikakken ma'ana ba domin idan na zo na cewa bahaushe waqfir janahaka lil mu'minin Allah ya ce ka sassauta fuffukanka ga mummunai me zai fahimta ga kashin wannan ba zai fahimta kome ba don na farko baya da fuffuki baya da fuffuki eh to kaga wannan baya da asali a addini domin idan mutum ya sunkuya wannan ya zama sassauta fuffuki kenan a ce hakikanin ma'anan khabdul janahi a larabci hakikanin ma'anarsa shine mai tawadu kaskantar da kai idan aka ce waqsir janahaka haka mu'minin ma'anarsa tawaba lil mu'minin yi tawazu ga yan uwanka mummune kar kai musu girman kai kar ka nuna musu isa da kafafa ko da kana da wani abin da Allah ya bambanta ka da su wannan abin ilimi ne sarauta ce dukiya ce to kar kai abin nan kamar da manzo Allah ya ce inna Allah awha ilayya an tawaba hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad Allah ya yi mun wahayi cewa ku gaskantar da kai har ya zanto wani bai taɓa yawa wani alfahari ba har ya zanto wani bai taɓa zaluntar wani ba domin abin da ke sa a yi zalunci jin nafuwa ne in na taka masa waya ma ba abin da zai faru ka ga girman kai din wa qala ta'ala man qatala nafsan bizairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a ubangiji ce man qatal nafsan bi ghairi nafsin wanda ya kashe wata rai ba tare da rai ba mutum ne bai yi kisa ba sai ka je ka kashe shi au fasadin fil ardi ma'ana au qatala nafsin bi ghairi fasadin fil ardi ko ya kashe wata rai ba tare da fasadi a ban kasa ba ce ana kashe rai idan ta kashe rai kuma ana kashe rai idan ta yi fasadi a bankasa domin fasadi a ban kasa eh, eh da makami yana cikin fasadi a bankasa da haka dan fashi da makami mai fasadi ne a bankasa ko da bai kisan kai ba hukuncin su shine aka ce ko da bai kisa ba zuwa yayin da makami ya tsare mutum ya kwace dukiya ya tafi an kama shi hukuncin su kisa dan saboda abin da ya menene fasadun fil ard don babban fasadi a bankasa ka hada ka hana zirga zirga tsakanin can da can ko da ta awa ɗaya ce Allah ne kadai ya san mutanen da suka ta fuskar tattalin arziki mutum ya dauko haja daga nan gurin kafin ya kai can ko ya dauko daga nan kafin ya kai can aka ce yan fashi sun tare lantin rabin awa a kasuwa ba yana canza a kasuwa farashi ba da haka wannan yana cikin fasadi a banka a to shirka ma yana cikin fasadi a banka to kaga a nan gurin sai mu dauka idan musulmi yayi shirka ma'ana ya fita daga musulunci kaga fasadi a banka da haka hukuncin zai da ne eh, man baddana dinahu faqtuluhu wanda ya rada hukuncin sa kisa ne to haka kuma wanda ya yi a mai fataucin miyagun kwayoyi shi ma mai fata ne a bankasa hukuncin zai da an kama shi kisa an gane ko mai sayar da kayan maye mutum yana sayar da giya shi ba shahi ba in yi sha giya bulala ko ba haka ba in yi sha giya bulala ko 80 ko 40 kamar yadda malamai suka kasa abinda da hadisi nuna 40 waɗansu malamai sun ce 80 amma sayar da ita fa da yada ta tsakanin jama'a wannan fasadi ne a ban idan imam ya ga dama ya kama shi zai iya kaje wato kaga dan saboda mai mutum ne ya tarifu zamban ya zuhu bil maslahati amma yana aikata laifin da cutarsa za ta game ga jama'a masu yawa domin fataucin miyagun kwayoyi cutarsa tana shafar dubban jama'a masu yawan gaske Allah ne kadai ya san inda abin ke tsayawa shi yasa ake kiran shi da suna fasadi a banka da haka man qatala nafsan bi ghairi nafsan wanda ya kace rai ba tare da kisa ba aw fasadin fil ardi ko yi kisa ba tare da wanda aka kashin yayi fasadi a ban kasa ba hukuncin mai irin wannan kisa faka annama qatala nasa jami'a kamar ya kashe mutane gaba daya wa man ahyaha wanda kuma ya rayar da rai guda daya faka annama ahya nasa jami'a kamar ya rayar da dukkan mutane ne gaba me yasa aka kwatanta cewa mai kisa na rai guda daya kamar ya kace dukkan mutanen duniya ne kuma wanda ya rayar da rai guda daya kamar ya rayar da dukkan mutanen duniya ne malamai suna taujihin wannan zance zuwa taujihat daban-daban wadanda zan iya tunowa yanzu da gaggawa na farko sukan ce wannan ayar tana magana ne dangane da wannan 'ya'yan annabi adam din guda biyu domin siyakin ayar ya zo ne game da karshen kissa wasu alaihim na abnai na ba abnai adamu bil haqqi iz qarraba qurbanan fa tuqbila min ahli har ya zuwa fasawwalannahu nafsu fatawat fasawwalannahu lahu qatla fatawat lahu nafsu qatla akhi fa qatlahu fa asba to har zuwa min ajal zalika كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني من قتل نفسا بغير shi سيدي wannan. dan annabi adam na farko da ya fara kisa hukuncin sa faka annama qatalan nasu jami'a kamar ya kace mutane gaba daya wa man ahyaha shi dayan wanda yace la in basatta ilayya yadaka li bi ma ana ba su sun yaje ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin shine ahyaha din fa ka annama ahyan nasa jami'a kamar ya da mutane suka ce abin da yake karfafa mana wannan zance hadisin cikin bukhari da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwala kiflun min damiha ba wata rai da za a kashe yau a duniya ta hanyar zalunci face sai ɗaya daga cikin yayan annabi adam din da wanda ne ya fara yin kisa sai ya kasance yana da wani rabo na zunubin ran da kai kisa saboda mai da annahu awwalu man sannal qatla dan shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai ka ga faka annama qatlan nasa jami'a dake wancan kuma faka ma ahayan nasa haka wannan malaman tafsir suke fassara ayar suka ce li anna siyaq al ayati yadullu ala zalik fassara aya da jerin ayoyin da suke da alaka da ita shi yafi dacewa waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da baka annama maka tallan nasa jami'a irin yadda idan mutum ya kace rai daya Allah zai fushi da shi haka idan mutum ya kace rayuka gaba daya ma Allah zai fushi ba bambanci tsakanin wanda ya kace dukkan rai da kuma rai guda daya wajen kowanne daga cikin su Allah na fushi da abin da yake kada mutum ya ɗauka rai daya wato ai babu laifi idan mutum ya kashe rai da ya sai in ya kai biyu ko uku da yayi laifi a'a kun fahimta da kyau haka waɗansu malamai suke taujihin ayar a takaice dai abinda wannan aya take nunawa ta kowace irin fassara muka yi mata a ce kenan wajibi ne akan mu mu kare alfarmar yan mu musulmi mu kare musu jinsu mu kare musu mutuncinsu mu kare musu dukiyoyinsu wannan shine zaman lafiya tsakaninmu da ubangiji subhanahu wa ta'ala كفر الحديث وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق عليه wani hadisi an karɓo daga abu musul ash'ari Allah shi kare yarda a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al mu'minu lil mu'min mummune da mummune dan uwansa alaƙar da ke tsakanin su kan ne kamar gini ne ya shuddu a ba sashin sa yana karfafar sashi yadda gini katangar gabas take karfafa ta yamma ta kudu ke tallafa ta arewa to haka mummune da mummune dan uwansa alaka su da juna kowa ana so ya karfafa dan uwansa ne da manzo Allah ya faɗi wannan magana wa shabbaka baina asabi sai ya saba tsakanin yatsunsa yayi haka ina tashbikul asabi ka shigar da yatsun dama cikin yatsun mai abu tashbikul asabi ka sarkafa su da juna sai ya sarkafa tsakanin yatsunsa ya haka yace haka alaƙar mummune take da juna a daula suke ba a rarraba suke a hada suke a dinke suke a kulla suke wuri guda matukar alaka ta imani da hada su matukar rabita ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta riga ta hada su babu abin da yasu kuma ya rabu wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta shi wato abin da wannan ke dafi yadda ba ka son ka cutar da kanka to ba za ka cutar da dan uwanka ba domin dan uwan nan naka wani bangare ne na jikinka duk abin da kake jin zaka dawo wa kanka na amfani sai ka dawo wa dan uwanka irin wannan amfani duk abin da kake guje ma kanka na sharri sai ka guje wa dan uwanka musulmi irin wannan sharrin kare ta ka wannan ita ce hakikanin imani kuma da irin wannan alakar ne mutunci da ɗaukaka da darajar musulmi ke tafi karuwa kuma da irin wannan ne kwarjinin su yake tabbata a cikin zukatan abokan adawar wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan min almuslimina minha bi shay muttafaqun alayh wa anhu haka shi wani hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari qala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutun Allah su kara tabbata gare shi yace man marra fi shay'in min masajidina wanda ya wuce cikin wani abu na masallatanmu ya wuce cikin masallaci cikin masallatanmu au aswaqina ko wata kasuwa cikin kasuwannin mu au din nan wato dan nau'anta wuraren wucewar sawa'un kasuwa ne kaje sawa'un masallaci ne kaje duk wanda ya wuce ta hanyar masallaci ko kasuwa annabi ya takaita akan masallaci da kasuwa dan su ne galibi wajen taron jama'a amma ba yana nufin nan kaɗai ba kowane wuri hukuncin ɗaya ne wa ma'ahu nablun kuma ya kasance tare da shi akwai maki falyumsik to ya rike aw liyaqbid ala nisaliha ko a ce liyaqbid ala nisaliha lalle ya rike tsinin mashin nata in ya tashi rike mashi bi kaffihi da hannunsa an yusiba ahadan min almuslimin dan jin tsoron kar ya soki wani daga cikin yan uwansa musulmai min ha da wannan mashin bishai da kowane irin ina fata an fahimta cikin kasuwa din ko cikin masallacin ko cikin taron kar ya soki wani kisa sai aka ce ya rike wajen tsinin. ma'ana sai kasance kotar ita ce tana mutane za ka soki mutum da kota ne amma idan ka rike wajen kotar kana rataye da ka mai ke faruwa za ka iya sukan mu to kaga wannan a cikin masallaci ne a kasuwa ce ko dukkan wani taro ne na jama'a inda zaka iya cutar da yan uwanka sai kasance kana rike da mashi manzo Allah ce hannunka ya zanto yana kan tsinin mashin ka rike shi da kanka ta yadda ko da dai mashin zai taba wani kota ce za ta taba shi goran mashin ne zai taba shi ba ainihin sinin mashin ba ina fata an fahimta to kaga wannan an yi haka domin ka kare yan uwanka musulmi karka sai wancan ko karka soki wancan to kuma hukuncin bai tsaya akan mashi ba dukkan wani dangin abu mai kaifi dukkan wani dangin abu mai tsini da larura za ta sa ka shiga cikin taro da shi to sai kasance ka rike wajen tsinin a hannunka dan kai za ka yi kafa kafa yadda ba za ka fito ba idan ya so inda yake ba mai tsinin ba ba wurin kai ba bai zanto shine inda koda ya taba wani zai tanne zai taba to kaga an gure su dama za ga mun ji cikin taro musamman idan aka ce lokacin damuna ne ko lokacin zafi kowa ya rike lema a hannunsa idan ya dace kuma sai ya tattare shi sai mai sai ya rataye sai markar tana hannun shi tsinin yana mai yana ba yana tuzun gurin mutane kaga shi wanda ya karkashin wannan hadisi sai ka rike tsinin a wurin kai idan ya so marikin can gurin in ma za ka soke wani da marikin ne illar da za ta faru a nan ba su da yawa sama da illar da za ta faru idan ka sake mutum da wannan tsini to haka dukkan dangin wani abu mai tsini abinda mutum zai kenan kaga dukkan wannan na dubba ne na zaman tare da shari'ar musulunci ce koya mana ta yadda za mu kare mutuncin mu ta yadda ba za mu cutar da mu ba dan Allah idan ya zanto cutarwa da za ka yi wa mutum cikin taro da wani abu mai tsini da karke a hannunka ba da niyya ba ila tilmusu ya sa ka sauke shi wannan cutarwar annabi ya hana dan ba kyau to ina ga abin da kai da niyya ai mun bi aula ba bi aula abin da zaka yi da niyya ka dauki makami ka farma dan uwanka musulmi ka dauki takobi ko adda kawai dan kai dan daba ne dan kai dan banga ne dan kai dan ofisi ne ko wani abu makamanci kawai ka dauki wani abu makami ka je ka samu dan uwanka ka dai daidai wannan an ce da yake kamata ka rike ba ta fahimta a ko a sanda ai ba ta ciki sanda ka ba za ka saki kowa da ita tunda ba ta da ciki eh to in dai zan zo mutum ya zo zai shiga mota da ko karasa a hannu zai soki zai cikin sai sai ya ajiye ta da ba zai cutar da kowa ba kada ce dole sai ya rike ta wannan gaskiya ne ko da wuka zaka mika wa mutum sai ka mika masa wajen marikar kai ka rike wajen tsini a kai zaka yi kafa kafa ta gane mai bayarwa sai kowa a ka amma da gaba ba وعن النعمان بن بشير وانت حديث متفق عليه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal-humma muttafaqun alayh wani hadisi an karbo daga Nu'man ibn Bashir Allah shi kare yadda a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina siffar mummunai masal anan ana nufin sifa kenan siffar mummunai irin waɗanda imanin su ya bunƙasa fi tawaddihim a cikin kaunar su da juna wa tarahumihim da rahmar da suke wa juna wa ta'atufihim da tausasa wa junansu masalul jasadi kamar misalin jiki ne tsaya izastaka min hudhun idan wata gaba ta kamu da cuta sai raki ta da'a da husa irin jasadi sauran gabbai sai su an sakulowar waccan gaba ɗaya. bisahari ta hanyar kasa yin barci wal da kuma rashin barci wa man talaba al-huda saharan layali ko wanda yake son daukaka to sai ya daina barcin dare sahara kenan mana rashin bacci alhumma kuma jin radadi ana fassara alhumma da zazzabi to amma anan yana nufin dukkan wani radadi ma'ana misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga wanda zai kusanto maka da nesa irin yadda a jiki idan haƙori na ciwo ido zai kasa barci idan ido na ciwo sauran jiki wato harshe ya kasa jin ɗanɗanan ko jin daɗin romo ko jin garɗin nono ko madara saboda kawai ido na ciwo ko dan saboda kafa na ciwo ko dan saboda karaya ko targaɗe, gaba ɗaya sashi ɗaya cikin jiki zai kamu da cuta sauran gangan jiki gaba ɗaya ya taya wannan gabar kewa to haka ake bukatar musulmi idan ɗaya ya shafi wani mutum guda ɗaya ya kasance ya shafi sauran gaba ɗaya kasance ya shafi sauran gaba ɗaya ina jin yahudawan banu kainuka banu kainuka ko banu nabi daga cikin su dai dan kabilun yahuda guda uku ne banu quraiza ina nufin a madina banu quraiza da banu kainuka da banu nabi sanadiyar korar sanadiyar korar mutuntun wata musulma guda ɗaya aka keta manzan Allah ya ilanar sabi alaihim jami'an ana zama alkawali da zaman yarjejeniya da sunan zaman lafiya wata baiwar Allah ta je kasuwa sayayya ta tsuguna gaban mai haja tana duba kaya tana duba kaya sai wani bai hude ya zo cikin taro sai ta ce sanin da gaskan da ta gama abinda za ta yi ba za ta tashi ba lokacin da ta tashi kawai sai ya kasance ta tashi sarara saboda ya danne abin da sanin da walwale daga shi rashin ta ya bayyana da ta yi kara din da shi kenan aka kawo manzon Allah labarin ta yi tara an mata tsare gaba ɗaya sai aka tafi Yahudawan daga Madina ba ɗaya da rage gaba ɗaya ba ɗaya da rage ɗaya eh? ban ji ba a'a ba su duka ba ɗaya daga cikin su ko dai banu kai nuka ko banu su na fi kitar dan banu kai nuka ne haka aka yi shida da kore su gaba ɗaya daga Madina ina fatan kun fahimta ma'ana ka kare mutuncin musulma guda ɗaya ke eh, musulmi nawa ake ake kita mutunci da muna nan muna zaune muna a kowane yini musulmi nawa za a kita mutunci mun zura ita muna a duniyar gaba ɗaya haka musulmi ake da wannan sakacin haka nan a matakin Najeriya kuma haka muke da wannan sakacin waɗanda kawai ba su yadda da gaskanci ba su ne waɗanda suka riga suka rubuta kan su jihadi suka riga suka fara kawai sun yadda gara rayuwa karkashin takobi gara rayuwa karkashin harsashi gara su mutu karkashin harsashi da ake a sun yi mutuwa ta gaskanci ta sami da wulakanci kuma lallai yanzu wannan alamomin cewa jihadi zai sake dawowa suna nan sun kunno kai duk alamomin sun kunno kai yanzu shugabannin kasashen laraba gaba ɗaya suna taruwa a alkahira dan saboda tattauna da ke faruwa a Palestine wannan taron ba dan Allah ba za su yi dan cikin su ba wanda yake da tunani ko da na rabin minti ne ya yake Yahudawan Isra'ila duk cikin su ga wani Laraba ne duk ƙarya suke ba guda daya daga wakilin Amerika sai wakilin Rasha gaba ɗayan su bidon istisna amma tilas sai ta tura su zuwa aje a tattauna saboda me a kasashen su an barke da zanga-zanga dangane da kalubalen ta'addancin da Isra'ila take duk musulmai sun barke da zanga-zanga ko ina sun ce a ba su dama su tafi jihadi ko ba komai an hana su yanzu nan tilas sun ce shi sa ake yin wannan yau wa ya san me ya sakamakon da za su fito da shi za mu ci daga nan zuwa mu me ya sa to kasan dai sakamakon ina dai bai wuce a ce Allah an ci abin da Isra'ila ta yi ba Allah tsina wa Isra'ila albarka kafin a je alƙahir da masu nan yace ne Isra'ila ce galibi abin da ake kenan Allah an ci abin da Isra'ila ta yi eh eh United Nation wannan haka ko da su taron su na jiya haka suka ce an ci abin da Isra'ila ce ko da ke a daidai da wannan la'anta ma America ta kisa hannu ta ce ba al'ance ta ba Ingila kuma ta shiga cikin yan ban ruwan ba ta ba da kuri'a ta al'ance ta kukar al'ance ta ba munafunci <laughs> babu yanda za a yi musulmi mu samu daraja da ɗaukaka sai mun ɗauki wannan hadisi yadda manzo Allah ce fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim mazantu masalul jasad an gane ko a cikin sharhi ma da ce kala ibn abi damra babban malami da ake kira ibn abi damra ya ce allazi yazhar babban abin da ke bayyana anna tarahuma wata waduda wata atufa wa in kanat mutaqaribatan fil ma'na lakin bainaha farqun latif yace waɗannan kalmomi guda uku manzo Allah ya ce misalin musulmai wajen tawaddihim da tarahumihim da ta'atufihim yace kalmomin nan guda uku duk da cewa ma'anarsu tana kusa da juna to amma fa akwai wani bambanci a tsakanin wannan lafazza fa amma tarahum shi da lafazin at-tarahum idan an kawo shi fal muradu bihi an yarhama ba'dhum ba'dha bi uquwati al-iman la bi sababi shay'in akhar abinda ake nufi da at-tarahum sashin su ya ji kan sashi ya tausaya ma sashi ba dan komai ba sai dan alakar imani ba dan wani abu ba kawai ka tuna musulmi ne sai kake jin tausayinsa kake jin kansa a zuciyarka da kaunarsa saboda alakar imanin ko da a tarihi ya taɓa maka rowa ko da a tarihi ka nemi aure a gidansa ya hana ka ko da a tarihi kun nemi aure tare ya kashe ka ya kasa ka ba dai na kalmar la ilaha illallah ba wannan kasa kai da ya ai bai mai da jigajin ba dan me zaka kulle shi a zuciya lalle kan kai zan haushi ko ne ba aure da mutum ya kasaka to amma to amma sai ka tsaya kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da yake tattare da ita wannan shine su zama masu tausayin juna ta hanyar alakar imani kadai ko da ba komai a duniya alakar imanin ce ta hada to a ji tausayin juna saboda imanin irin wannan shine ake kira at-tarahum wa amma at-tawadud amma at-tawadud an gane ko فالمراد به التواصل الجالب المحبة كالتزاور والتهادي abinda ake nufi da shi shine ƙulla dangantaka tsakaninsu da juna dukkan dangantakar da ke jawo kauna da soyayya kamar me kamar attazawur ziyartar juna yana jawo soyayya kamar attahadi bayar da kyauta wa juna yana jawo soyayya yana jawo soyayya haka manzon Allah ya ce ya ku rinka kyauta za ku kawo su nuna ma'ana bil aks idan kuna rowa mai rowa take haifarwa ba da ke kyauta tana da matukar muhimmanci idan to dai muna kyauta da su ke sa duk abin da yake na gari ne sai kaga annabi ya kire kowa ke sa abdullahi dan abbas ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair ya ku kowa iya kyauta a duniya ko da marubuta da suke rubuta tarihin waɗanda suka shahara da kyauta a duniya zan Allah ne na farko har waɗanda ba musulmi da suka da rubuta manzon Allah sau kawo sau kawo Abu hati musa'i wanda ya rayu lokacin jahiliya sau kawo waye sau kawo waye da manyan manyan mutawaran masu kyauta saboda kyauta abu ne mai muhimmanci yake cewa manzon Allah kyautar ta fi kyautar ruwan da ke ya ta fi kyautar duk wato iska da ke turo jirgi da ke sauke da ruwan sa kyautar zan Allah kuma yana riɓanya kyauta ya kuma rubanyawa idan ramadan ya zo saboda yana so ya ka aikin alkhairi a cikin watan kafin yau sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani zai iya kyauta irin ta manzon Allah kamar zai wahala to amma abin da ake so mutum ya kwatanta fata wallahi masu ba in manzon Allah na iya yin kyauta miliyan daya ko da ita kadai ce a wurinsa to kuma kai kyautar naira dubu ɗaya ne dubu hamsin ne dubu ɗari ne gurgudan imanin ko ba haka ba gurgudan imanin mutum a kowace zai yi kyautar dubu ɗari ba tare da kuma wannan bai rage komai cikin zuciyarsa ba amma ba zai iya ba to kuma sai mutum ya yaki zuciya dan da ya san zuciya ne yake shiga aljanna zuciya take hana ka sai fanu ya idukum kuma fakara wa yamurukum bil fahsha wani lokacin zaka yanke zaka yi kawai sai dan ya zo ya ce maka tab yanzu kaza sai ka ji abin yayi yawa sai kai tawa mutum je ka dawo je ka dawo har ya kure ya kirawo ba kuma karshen ta abin da kake samu ba raguwa yi ba ƙara ci gaba kake amma kuma wace ɗan na razana da kai idan ka bayar za ka sanar amma akan abin da yake ba wannan ba wani kan wani aikin banza sai ka kace abin da ya ka wannan kuma babu komai shi yasa kyauta tana da muhimmanci sai mun koya wa junan mu kyauta kowa kuma zai kyauta da abin da yake wai suke cewa ai ba wai kyauta shine ka bayar da abin da ya fi kowanne yawa ba suka ce ajwad al-jud al-jud bil mawjud ajwad al-jud al-jud bil mawjud <laughs> mafi kasaitar kyauta shine kai kyauta da abin da yake na ba ce sai ka nemo abin da baya nan ina fata muku mun ji Allah ko kyauta kai masa baya kyauta idan muku kyauta kula mai kyauta ko daidai na ce idan mai kudi ya zo baka kyauta babba ta kafe ka ya zo baka dubu hamsin dubu kaza sai kuma take wata taka rage ta talaka wata rana ka je kawai sai ka kawo mata kai kwai ko da abin nan ko dan yan kaji guda biyu ko uku ko ka tawo mata da rama ko mai shanu ko madaran shanu wannan ai ba da a kai sai in baka da abin da kai zaka yi addu'a karka yi wannan da an baka kusa sai aka yi karama haka manzo Allah ce masara alaikum ma'rufun bakafi fa in lam tajdu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kad kafatu yace duk wanda ya muku kyauta ku rama sai in kun rasa abin da za ku rama da shi to sai ku masa addu'a gurgudan yadda za ku ga cewa kun rama da abin da ya dace sai ka kawo masa sai ga ya ji daɗin sa kaga rama ko wani zogale ko wani abin da kake gani akwai lokacin da mutum yana da kuɗi a gidansa fa zai tashi da safe ba ya san komai sai ya sha'awar wani kuma ba ya da shi a gida dan ka ba shi sai ga ya masa amfani ko ka sayo fura irin kan kauyen nan ba ta binni da ake yi wata kala ba ko nono lafiyayye san gurin ka kawo masa ko abin nan sai dai wannan sai mu koya kan mun irin wannan kuma kar mu damu idan yan uwanmu da kawai sun zo sun ba mu irin wannan kyauta kuma idan ka tashi sai kai musu irin wanda za su ji dadin ta mutum ya kawo maka kwai guda ashirin ko talatin da yan kaji guda biyu kaga ai kasan cewa lallai shahada yi inda da kawai yake to kar ka kunye da shi ka Allah ka zai kawo naira dubu biyar dubu shida ka bashi kaga zai ji kwari sosai to a koma masu wannan kyautar ta wayo sai lissafa nauka kake a mota kaga babu riba ke Allah kyauta wato dai dukkan wato wata alaka wadda yake akwai abin da ya haifar da ita irin wannan da ita ce ake kira at-tawadud wa amma at-ta'atuf at-ta'atuf ko fal murad bihi i'anatu ba'dihim ba'dha abinda ake nufi da wannan sashin sai ya taimaka ma sashi kama yu'tafu thawbu alaihi li yuqawwihi kamar da ake linka tufafi kan tufafi dan uwansa domin ya karfafa masa ya karfafe shi ma'ana dai waɗannan kalmomi guda uku dukkanin su suna nuna taimakekeniya da juna da kaunar juna da alaka da juna tsakanin musulmi da junan muttafaqun alaihi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-hasan ibn ali al-hasan ibn ali الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن هابس جالسا فقرأ فقال الأقرع إنني عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare kana yace qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wato manzon Allah ya ya sumbaci Hasan ibn Ali sa kenan wa indahu al-Aqra ibn Habis a lokacin da manzon Allah ya hakan Aqra ibn Habis yana tare da shi jalisan yana zaune tare da manzon Allah sai Hassan bin Ali ya zo sai manzon Allah ya kama shi rungume shi sumbace fakadar akara sai sai akara ya ce lokacin bai daɗe yana da wasu cikin sababbin musulmin take sai yace in na le'a ashirar da minal ina da ƴaƴa har guda goma ma ka bansu minnu ahadin ban taba sumbantar daga cikin ku. wannan ƴaƴan na kama za ni kumata eh yace in na le'a ashirar da minal walanni. saboda mai muka ce maza ne ko mata ne ko ah, ne da eh eh eh hmm, eh shi da lafazin alwalad ya shafi mace ya shafi namiji in maza ne kadai za a ce walad in ma mata ne walad in mata kuɗi ne za a ce walad to amma me nuna mana maza ne kadai ko mata ne ko ko maza ne da mata ana maganar ƴaƴan wancan mutumin shi yanzu ba hmm? ban ji ba gane abin da yake da shi ban fahimci ba abin da ka faɗa sosai ba to eh. to menene bambanci wannan shi ne magana wadda take ta gaskiyar al'amari in eh, ka'ida ce kawai ta larabci da aka ce asharatun ya nuna mazaje ne da mata ne sai a ce ashirun ina fatan kuma da mata ne sai a ce mai domin ka'ida dukkan jam'i daga uku zuwa goma idan mazaje ne dukkan lamba take daga uku zuwa goma in dai mazaje ne to za a sa ta usta in mata ne kuma za a cire ta usta a wajen lambar misali salasatu rijal arba'atu rijal khamsatu rijal an gane ku Sita turijal sab'a samaniya turijal tis'atu turijal ashratu turijal amma da mata ne sai mu ce salatu nisa an gane ku misali salatu banatin arba'u banatin khamsu banatin ba za mu ce ba khamsatu banatin ina fata mun fahimta za mu ce khamsatu ne mu kawo ta'u ta'anis idan ya zanto tamyiz mu muzakkar an fahimta ku amma za mu cire ta uta anis idan ya zanto mu annan Allah ce sakkaraha alaihi Saba'a layali wa samaniyata ayyam kaga layal jam'i ne na laylatun Layla kenan muannas ne ayyam kuma jam'i ne na me yau wanda yake muzakkar an gane ko Sai aka sa ta'ut ta'anis inda zukun aka cire ta'ut ta'anis inda bina Saba'a layalin wa samaniyata أيام yace inna li ashratan asharatan min alwaladi ina da ƴaƴa guda goma ma qabbaltu minhum ahadan ban taba sumbantar ɗaya daga cikin su fa nazara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya zura masa ido ya kalle shi fa qala yace da shi man la yarham la yurham wanda baya jin kan mutane shi ma ba za a ji kansa ma'ana wanda baya jin kan mutane shi ma mutane ba za su ji kansa ba ko kuma wanda baya jin kan mutane shi ma Allah ba zai ji kansa ba wata ma'ana ce take cewa wanda baya jin kan mutane mutane ba za su ji kansa ba shi ne yafi ko kuma cewa wanda baya jin kan mutane shi ma Allah ba zai ji kansa ba Allah ba zai ji kansa ba saboda yawa saboda hadisin irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama irhamu talab ne yarhamkum jawabu talab kenan ko jaza'u talab yarhamu man fil ardi ku jikan waɗanda ke kasa yarhamkum man fis sama wanda ke sama zai jikan ku ma'ana in ba ku jikan su ba ba zai jikan ku walla yarham la yusam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito abinda wannan ke nunawa a ce ko da yaranka na gida ana bukatar ka zama mai tausayi da jan su a jika kuma sumbata din yana ɗaya daga cikin nuna kauna to sai dai malamai suka ce ya kamata ka kula sumbata iri biyu ce akwai sumbata ta tausayi da jin kai wannan ana yin ta ko ga ɗa ko ga jika ko ga dukkan wani abin kauna akwai kuma sumbata ta jin daɗi da shakatawa wannan ana yin ta dai ga mace matar ka ta aure amma malaka ce minuk na yi kenan dukkan su kowace iri ɗaya ce ma'ana kowace dai sun bata sunanta sai dai kuma yanayin yaya kake ji a jika kai kasan me kake ji a can ko me kake ji a can gurin ina fata an fahimta ashe wannan ke nuna dan mutum ya sumbaci ɗansa ko sun ba ta jin kai sun ta ta tausayi babu komai cikin shari'a manzo Allah yana sumbatar jikokin shi gashi wannan kuma ya sumbaci Fatima in ta zo ma yakan tashi tare ta sallallahu alaihi wa sallama ya kamo hannun ya sumbace ta abokin ta ya zauna da ita kusa da tana gidan aure ma haka yake bata dan nuna jin kai da tausayi gare ta sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan koda kaga mutum yayi in dai ya kasance kamar yadda muka faɗa yayi ta jin kai da tausayawa baya a cewa ya saba ma addini sai dai ko a ce ya saba al'adar mutum ta Hausawa to hausawa kuma sune addini addini shine qur'ani shine hadisi ba ba hauke ko balarabe ko ko wani abu daban وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare da gare ta qalat tace qadima nasun min al-arabi waɗansu mutane sun zo cikin mazauna karkara al-arab wato kenan yana daga cikin abin da ake so mu yi tsakanin mu da ƴaƴan mu jin kai gare su daga cikin abin da ke zo jin kai kuma sun bata su kuma da jin su a jika wato tarbiyyar mu iri biyu ce wadda ko ce akwai kuskure a ciki ko dai tarbiyya ta sangar da yaro sai da ai ta lallafa shi ai ta lallafa shi ba a san a yi masa fada ba a san a hore shi ko da ya abin da yake bukatar horo to wannan ba daidai bane ko ba gata mutum yawa dan sa ba ko dan sa in yi masa ko kuma tarbiyya ta kaushin hali ta yadda kai da yara sai dai tsawa sai doka sai zagi ku ko zama suke wuri gari ku tafi ka kore su ba ka jan su a jika wannan kuma tarbiyya ce ta kasawa wato kaushin zuciya bai dace ba to abin da ake so ka ɗauki salo na tsaka tsakiya matsalolin na kansa suka tsakiya kana tare da yaran ka su saba da kai ka saba jin matsalolin ka saba koya musu zance kuskure suka yi cikin zance ka ce ba haka ake cewa ba kaza ake faɗa yaro lokacin da yake yaro karami yaran mahaifiyarsa ma yana buƙatar wa zai tagaza masa akai zai iya ba mace lamirin namiji ya ba namiji lamirin mace duk wannan kai zaka maka yaran ka kai ba haka ake cewa kaza ake cewa wata rana idan kana da abin hawa ka dauke su ku shiga yawo haka cikin gari nan titi kaza kenan kun ga nan masallacin juma'a kenan na bayarwa ana ake karatu hadisi kun ga can gurin masallacin kaza kenan can gurin masallacin kaza kenan can unguwa kaza kenan wata rana ka bata kofar gidan sarki nan gurin kofar gidan sarki kenan na wata rana masallacin idi sai ga suna ta tunawa baban sai ta zo da su masallacin idi ya nuna musu yaya duk lokacin da ka zo za ka ga cewa kana dawowa daga tafiya ka dawo daga wani wuri a guji za su rugo a guji suna baban san da su sai ga saboda rahmar da suke tsakanin ka amma idan ya zanto da sun ganka da sun ji sallamar ka hankali ya tashi ba wanda zai sake shiga na so sai ka fita daga gida wannan shi ke sa yaro ya tsangar saboda bai saba warware masa matsala bai saba mahaifin sai warware masa matsala bai saba su tattauna ba amma ana cikin wannan ya abin da ba daidai ba wata rana sai ya ga bulala ka zare masa ido ya ga bulalan nan ka rike ta rikon duka sosai hankalinsa ya tashi ka ce to idan ka sake bai tashi na zane ka in ya sake na biyu haka da yayi na ukun ka ya daga nan wasa ne ya ga ka zane shi amma ba dukan da zaka tara ba ne ba dukan da zai ji a jikinsa sosai to shikenan bayan awa ɗaya kuma ga ka kira wuce an ci gaba da harkoki na nuna cewa kai ka ja wani da ke karkai duka sakin abin da za shikenan na rana zaka tafi karatu ka tafi wurin da ake karatu da shi zaka tafi annan ka tafi da ake da shikenan sai ka hana yaron ka yawo cikin bata garin yara da za su lalata wani abu da zai dauke masa kewa a gida wanda ba zai yi tunanin ya je makota ba duka kawo masa gurgurdan kayan wasa da yake bukata yana bukatar kaza yana bukatar kaza wata yan rediyo ana sa masa kasa na wake irin na musulunci na yara wanda za su iya yi wata rana a sa masa kira a juzo amma wata rana a sa masa wake waɗansu a nafi islam shikenan sai ya dauke masa kewa ba sai ya je gidan suwa ba sai ya je gidan suwa ba wani kasar na sallar makka ka dauko bidiyo kasar an zo an sa musu an yi kaza duk sai ka dauke masa kewa amma da yanzu to ba za ka yi wannan ba dole yaran ka su je makauta dole duk yadda ka biya masa karatu mai tsada ya je makaranta ya dawo kuma zai shiga a cikin makwabta din nan cikin minti biyar a rusa don abin da ka gina a makaranta saboda haka dole sai mun bar salo na tausayi da jin kai amma a ciza kuma a busa wannan hadisi muttafaqun alaihi da wancan hadisi da wannan hadisi da hadisi na uku gashi nan wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce man la yarhamin nas la yarhamuhu wanda baya jin kan mutane Allah ba zai ji kansa ba in ga fassarar mu ta kaza ta fito yanzu man la yarham la yurham ma'ana man la yarhamin nas la yarhamu Allah wanda baya jin kan mutane Allah ba zai ji kansa ba kuma kaga mu Imam Nawawi shine da ya kawo wancan hadisi da ya tafi sumbatar yaro annabi ya sumbaci Hassan bin Ali ya kawo wannan hadisin ga irin tambayar da waɗannan mazauna karkara suka yi wa annabi duk kila wani ya dauka rahama ce wadda ta shafi tsakaninka da 'ya'yanka kadai amma da ya kawo wani hadisin malla yarhamin na lafazin annas ya shafi kowa da kowa kowa ya fi ba ka ce zaka ji kan dan gidanka ba amma dan makwata kuma babu ruwanka ba ka ce zaka ji kan naka ba babu ruwanka da dan dan uwanka ba ka ce zaka ji kan wanda yake na jikinka ba wanda ba na jikinka ba ba dangin iyawa ba nawa ba kuma babu ruwanka annas bi sifatihimun nas gaba ɗaya ana sa rahamar ka da jin kanka ya game mutane sai fa waɗanda suke ahlu har ma'ana ana cikin zaman yaƙi da su wannan wajen yaƙi kan ai duk da nan waɗansu musulmai sukan ce ko da wajen yaƙi akwai bangare na rahama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa idan kun je yaƙi kar ku yi musula ba a kashe tsoho a wajen yaƙi ba a kashe yaron da bai balaga ba wajen yaƙi ba a kashe mace a wajen yaƙi kaga tunda dubban yaƙi wato tsarin inda zaka san musulunci ba ta addanci yake ba amma yanzu yahudawa da suke jeho bam daga sama suna kashe falastinawa akwai bambanci tsakanin tsoho da yaro wanda ma aka fi kashewa yara ne yan kasa da sha biyar a kaza a harbi mutum inda zaka san ba kuskure aka yi ba ganganci aka yi makasa aka yi ma tsabar kuma ko da ta'addancin da aka yi a Lagos nan dan Allah an ji kan tsofaffi bai da guragu masu yawan bara din da an bi su a yayyanka guragu da makafi su ne ma gawar farko maza da mata a kama mutum a sa masa fitra kona shi ta'addanci kenan wanda ko da jihadin musulunci zai muka samu arna in dai aka kawo mata sai dai su zama koyanki amma shari'a ba ce ta kashe su ba haka tsofaffi wanda karfin su ya kare ba za a kashe su ba yara wanda ba su kai balaga ba za a kashe su ba Allah ma ta wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum malamai suka ce allazina yuqatilunakum ma'ana waɗanda ya iya yiwa su yaƙe ku suna da ƙarfin yaƙi su za ku yaƙa banda wanda ba za su iya yiwa su yaƙe ku aka ce in kaga an kashe tsoho a wajen yaƙi in ji waɗansu malamai suka ce sai fa in makiri ne shi baya iya yaƙi amma ya iya kulla dabarin yaƙi yana zaune yana ba da shawara yana planning a to sai an kashe shi kam ko wata macen a iya samun daidaikun mata su ma makirai to ita ma sai a aikata sai ta amma dai duk da haka ba a yadda ba a ce a yi gunduwa gunduwa da mutum a ce a yanke hannun dama a yanke hannun hagu a yanke harshe a yanke kunne irin yadda arna suke yi musulunci bai da wannan ko abu jahil za a taso da ransa yau ka zo yaki da kashe shi ba a yadda ka yanke masa kunne ba ko ka kwakule masa ido ka dai kashe shi din mu yadda musulunci ce fa iza qataltum fa ahsinu qitlata wa iza zabahtum fa ahsinu zibhata ko yanka ka kyautata yankan ko kisa ka kyautata kisan ba ta addanci kake ba jihadi kake ibada kake ta neman lada ibada sai ka yadda Allah ce eh zaka zare ran arne amma ba dan ka tana kishirwar jinin arne ba saboda Allah ya ce a kashe shi an ta tamtasu da awamir Allah kana bin umarnin Allah ne a lokacin to sai ka yadda Allah ce ina fata an fahimta duk wannan tana cikin ladubban jihadi wanda yanzu dukkan darasi in dai aka bi ta kan wannan dole sai an rinka faɗa saboda jihadin yanzu na iya tasowa a koyaushe وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza salla ahadukum lin nas idan ɗayan ku zai yi wa mutane sallah a matsayin suna mamu yana limami khaffif ya sauƙaƙa sallar tasa fa inna fihi mudda'if domin a cikin mutanen akwai mai rauni kamar rashin lafiya kenan wattaqim akwai mara lafiya marizi kenan wal kabir akwai dattijo wanda ya manyanta an gane ko wa idza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayan ku zai wa kansa sallah shi kadai falyutawwil ma a ya tsawaita duk yadda ya ga dama in ma suratul bakara zai ja ya ja ba shi kadai bane ba amma in zai da mutane sai sauƙaƙa saboda mara lafiya ko mai rauni ko dattijo wa fi riwayatin a wata riwaya yace wa zal haja akwai ma abucin bukata ila wani yana da alkawari kun tayar da sallar azhar karfe 1 yana da alkawalin karfe 2 tsakanin shi da inda in kun gama sallah ya je wajen kila minti 20 kaga tsammanin su za ku tare da sallah karfe daya daya da kwata daya da 20 duk inda aka tsaye ta daya da 20 an kammala sallah sai ka zo ka ja sallah ba gama ba har biyu da wani abu sai sallah ce wannan haka duk limamin da ya ja maka irin wannan sai kai sallama ka koma gefe guda kai taka kai tafiyar ka ba abin da ya maka zafi <laughs> ya saba suna ya zaka ci gaba da masa kuma kun je irin ku ku kuka jiyo kuma sai ku ba kanku fatawa da kun je ko juma'a wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a muttafaqun alayhi ita juma'a ko ita ce inda kana da bukata sai ka janye ka fitar ka in kana da bukata ta larura an gane ko a ah, to kuma ka san dai ka rasa juma'a wa fi riwayatin wazal hajati wato da ma hutun bukata eh tsawaita sallah ko ba wai yadda yake a mudun ka ba kai yadda yake a mizanin shari'a manzon Allah yana sallar magriba da wasu wa kitabin yi fi mai su zuwa kai kuma ba tsawaita yake ba yana yin sallan asubahi da qaf wal al majid kuma duk wannan takaitawa ne ba tsawaitawa ne ba a subahi kuma wani lokacin ranar juma'a yakan karanta suratul sajda a farko raka'a ta biyu hal ata alal insani hinu min ad-dahri duk wannan abin nan manzo Allah ta bayan sallar magriba da suratul a'raf eh wai <laughs> jaki duk wannan ba sai sallallahu alaihi saboda haka idan an ce takaitawa kar mu dauki takaitawa irin tamu yanzu za a ce karanta kulhu Allah karanta inna daina karanta wal asri haka wadansu suke so ka zo sallah wani ya rada ma karanta kulhu Allah yana sauri to ka bari mana koda sabbi sama rabbikal ala karanta ko wata mai wasari ka ga ai ba tsare ta ba yau sai mutuna cewa ibada muke wai idan ka gama to ka je ina <laughs> idan ka gama ina zaka sai mutum ya sauri a yi maza a yi sallah a yi maza a yi to idan an gama sai ko me duk abin da zaka je din nan bai kai sallar ba to وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Aisha Allah ya kare da a gare ta tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah ya kasance la yad'ul amala yakan bar aiki in din nan suka ce mukaffafatu min as-sakila innahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadda zance yake kenan yadda sha'ani yake annabi ya kasance la yad'ul amala yakan bar wani aiki yuhibbu an ya'mala bihi da yake son ya aikata amma sai ya bar shi ta an ya'mala bihi nas dan kar ya aikata mutane su yi aiki da shi fa yufrada alaihim daga karshe a zo a farlanta musu yana son yin aiki amma sai bari dan kar ya je yi mutane su gani su yi koyi da shi daga karshe a saukar da wajibi a kai duk wannan na nuna tausayin annabi ga al'ummarsa azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسكيني متفق عليه معناه يجعل فيه قوة قوة من أكل أو شرب wannan hadisi an karɓo shi daga Aisha Allah shi kare da a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana mutane sabu zarce na azumi menene alwisal yin azumin yini biyu ko uku a hade lokacin magariba ya kai shan ruwa har gobe ta ci gaba annabi ya yi haka yayi ne biyu ko yayi ne uku a hade amma da ya ga sahabbai za su yi shekar ku bi nahahum an alwisal ya hana su yin sabu zarce cikin azumi saboda mai rahmatan dan tausaya musu fa su ko sahabbai sai suka ce innaka tuwasil manzon Allah ya zaka hana mu alhalin kai kana yi kai kana yin sakon zance cikin azumi kala sai ce inni lasu ka hayatikum ni kam ai ba kamar ku nake ba inni yut'imu ni rabbi wa yasqini ni kam ubangiji na ce yadda ne ya shayar da ni muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim to ya yake ce da shi ya shayar da shi waɗansu malaman suka fassara cewa Allah na sa masa wadar zuci waɗansu malaman suka ce a ƙarfin tafakkuri da munajati tsakaninsu da ubangijinsa ne ya zame masa madadin ci da sha waɗansu malaman suka ce me za ku tsaya kuna wani kwada-kwada don nan tawili ne Allah yana ciyar da shi shayar da shi ta hanyar da ya ga dama dole sai kun sani yana cikin al'amarin gaibu sai ka yadda kawai ka wuce amma karka ce yaya mala'ika aka kawo yake sa masa abinci a baki ba mu sani ba umur ghaibiyya Allah ne kawai ya san ya yake ce da yi annabi ya bada labari imu ne wa yaskini yusimu ne kuwa ma'anarsa bani abinci ne kuma bani abin sha babu yanda za a yi tawilin su da wata ma'ana kishiyar yadda yake a larabci domin al'asul fil kalam ijra'uhu ala zahiri wa la yusaru ila al-majaz illa bi dalilin yujibu zalik asalin zance akan dauke ta ala haqiqatihi ala zahirihi ba a daukan sa zuwa ga majaz sai in an samu karina kwakwara da ta da za ta hana daukan ma'anar zance a zahirin sa to sai a ce to gashi kaza din su kenan ake sai a ce majazi ake nufi eh wadan su ce me ba kamar ku bane sai su ce me kenan ma'ana ni ba mutum bane idan mutum ya fassara shi ni ba mutum bane ba yayi ƙarya fassara tunda ya saba qur'ani ya saba hadisi an gane ku don ya zai da inna ma ana bashirin mislukum ya zai da wannan ga ya zama mai kenan kuma laqad kuma rasulun min anfusikum min anfusikum kutuwa ko mutane manzo ya zo daga cikin ku mutane kuma da an tambaye dukkan malamin da yake wannan sai idan ka tambaye shi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba hausa ne ko balarabe ne sai ce ne a cikin larabawa me ya kabilarsa ba kurai to ƙwarai shawa ɗin nan da maza Allah fito daga cikin su ba mutane ba ne. duk wannan zai zama wani tufka da warwara ne wai ka ce annabi ba mutum bane abinda zaka faɗa mutum gwari gwari dan ya gane nau'ikan halitta dai ga mala'iku bil adama aljanu dabbobi daga nan sai dangin abin da ba masu rai ba kamar bishiyoyi da ruwaye da duwatsu ba su ne nau'ikan halitta ba kamar su sama da kasa da sauransu ko dai mutum ya zama mala'ika in kai ba mala'ika bane ba to mutum ne in ba mutum bane ba to ne in ba aljan bane to dabba ne in ba dabba bane to kana cikin jinsin halittan jamadat ko aljimadat wato abadin sandararin al'amura da ba masu rai ba sama kasar ruwa duwatsu da bishiyoyi da sauransu to shikenan sai ka cire annabi daga cewa ba mutum bane ba to sai ka faɗa mana idan zaka tashi sai mala'ika ne ka so za a tambaye ka yana da mata mala'iku suna da mata yana ci yana can mala'iku suna ci suna can kafare ma abin da shawai suke wai suka ce dan da zai ce ta mali hazar su da ya bula samu yayin shi bila suwa shi ke nan to ka ce aljani ne to daga nan gurin da ya kanta kuma sai ka ce idan mutum ya sanya manzan Allah cikin abin da bai kai dan adam daraja ba kamar dabba kaga ya rida ma ya fita daga musulunci gaba to sai ka ce Allah ne mu Allah kuma guda ɗaya ne to sai a ce menene to daban meye daban <laughs> sai dai inadi wato wannan shine inadi inadi kin gaskiya bayan ta bayyana kin gaskiya bayan ta bayyana ka gaji waɗansu ma'aluma iyaye da kakanni ba ka son ka saba wannan ka'idojin wanda mutum ya gada wajen iyaye da kakanni da malumman gida da zaure to kuma ko da yanzu ya fahimci qur'ani ya ci karo da wannan abin yana jin kunyar ya saba malamansa ko iyayensa gare ya saba ma qur'ani ko hadisi da yayi wai ku so abin da zai baka mamaki ne sun amince su yi tawilin zancen Allah dan ya dace da abin da iyayensu da malumansu da kakanninsu suka faɗa a madadin su yi tawilin zantukan malamansu su dace da abin da Allah ya faɗa yanzu wa aka mayar asali waye reki ma'ana malamansu da iyaye da waye su ne asali zancen Allah shine reshe dan reshe ne ake lankwasa shi dan ya dace da asali da dai su yi kokarin ya za su yi zantukan iyayen su dace da abin da Allah ce sai ai kokarin ya za a yi a karkatar da zantan Allah dan ya dace da abin da iyaye suka gina ko kakanni ya zama shi shirme kenan ba addini ba son zuciya bai da wanda duk wanda Allah bai wa basira kuma Allah ya hada ka da malamin da zai tsoron Allah faɗa ma gaskiya cikin ita kan da'awa tana da wahala mutane za su tsane ka za su ce kai musu ba daidai ba amma dai sai ka tabbatar addinin ka kake isarwa ba ruwanka wani ya ji daɗi bai ji daɗi ba ruwansa kai dai alaka tsakaninka da ubangijinka a matsayinka na mai wa'azi ka tabbatar abin da zaka faɗa da ilimi ka faɗa kana da hujja kai ka tabbatar lokacin da ka faɗa ba wai ka faɗa bane dan ka munana wa ne ko dan ka burgewa ne daga baya wani ya ji daɗi ya yi kabbara ruwansa wani ya ji haushi ya yi Allah tsine ya ya daina zuwa karatu ruwansa baya hana gobe ka maimaita ta kuma maimaitawa sai mai amma inda mai wa'azi ke tutuwa shine yana son ya burge yana son a yi sowa yana son a yi soki da zaran ya bata wani rai gobe yana son ya gyara ya zai ya gyara ya jawo shi ya dawo dan wani ya yi fushi shi ya zama baka da manufa yayin da ka jawo shi din nan to kuma wannan jawo shi kuma ka bata to ya za ka yi kima sai ya zanto aikin ka shine ya za ka jawo wannan wannan ya zulla ya za ka jawo shi wannan ya zulla ya za ka sai ya zanto an barka da su ka daina tunanin Allah sai kuma Allah ya kyale ka da su to sai ka yaya shi yasa sai ka madu gaskiya idan ka madu gaskiya ko da mutum ya yi fushi ka gaishe salamu alaikum haka yake wani lokacin da ka faɗi gaskiya wani ya jawo shinka da ya ganka ya ɗaure fuska sai ka ce salamu alaikum ka bashi hannu dole sai kun gaisa <laughs> duk wannan ba shi ke nuna mutum ba zai iya ba zai kasa yin kuskure ba ya iya yin kuskure idan malami ya yi kuskure wajen fatawarsa wajen karatunsa to wannan sai ya faɗa mutane abinda na faɗa ranar tuntuɓan harshe kuskure mantuwa ce arabkanuwa ce wahami ne wannan ko ba kansa farau ba duk mutanen da sun yi wannan sun yi rafkanuwa sun yi wahami sun yi kuskure sun yi fatawa sun janye kawai abin da mutum zai je idan na yi fatawa na janye to kuma mabiya za su ce hake baya da tabbas ya zai faɗa bai zo zuci wannan idan jahilai ne haka za su yi amma duk wanda ke da alaka da ilimi ya san wannan ba babba abu bane a duniyar ilimi kuma musamman ilimin addini Allah da ya ganar da mu hadisin da zamu tsaya akan sa na karshe wa an abi katadata imam an-nawawi yace mutafaqun alaihi ma'anahu da manzo Allah yace yut'imuni rabbi wa yaskini sa shine me yaj'alu fiya quwwata man akala wa shariba Allah na sa mun karfin kamar wanda ya ce sha to shine muka ce wannan fassara ce ta Imam Nawawi haka kuma dan su malaman suka fassara wa an abi ta al-harith ibn rabi'i al ibn rabi'i radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni la aqumu ila salati wa ana uridu an utawwila fiha فأسمع بكاء fa فأتجوز في صلاتي كراهية an أشق ala ummiki. rawahu al-bukhari an karbo wannan hadisi daga Abu Qatada al-Haris ibn Rabi'i Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la aqumu ila salati ni kam tashi zuwa ga yin sallah wa ana uridu an utawwila fiha nikan so in tsawaita sallar fa asma'a buka asabi amma sai in ji kukan yaro karami fa atajawwaza fi salati sai in takaita ta in gajarce ta da na shiga da niyyar tsawaitawa amma yanzu na ji kukan yaro sai in gajarce ta karahiyata an ashqa ala ummihi dan jin tsoron kar in matsantawa mahaifiyarsa yaro na mata kuka ni kuma na tsawaita sallah duk wanda dake mata kuka za ta so a gama sallah da wuri dan ta ci gaba da lallacin jinjirinta duk wannan na nuna rahamar manzon Allah game da al'ummarsa to wannan rahamar kuma ita ake so ta gauye mu cikin ayyukan ma'ana dukkan waɗannan rahama rahama da ake kawowa ko a babin kula da yaro ko hadisin da zai nuna maganar sallah ko duk wannan misalai ne amma in ba haka ba rahama cikin kowane irin abu ka zama mai rahama lokacin da zaka sayar mai rahama lokacin da zaka saya mai rahama lokacin da zaka dauki aiki mai rahama lokacin da aka dauke ka aiki mai tausayi da jinkan yan wanka musulmi dan saboda alaka ta musulunci alaka ta qur'ani alaka ta hadisi wannan hadisi rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito ina ga sai mu dakata nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi fara neman mace da aure bayan tafiya ta tafiya sai ta ta labarin ita ma'aikata ce tana koyarwa makaranta to sai me sai eh. cewa mutum ne ya tashi neman auren mace kuma bayan tafiya ta yi nisa sai ta ba shi labarin ita ma'aikaciya ce shi kuma yana ganin fitar aiki kamar akwai matsala to amma take ba shi labarin ai ofishin su na mata daban yake ko da wajen aiki sai dai wannan baya hana gaisawa ta fatar baki ta hada su da mazaje masu karantarwa yan uwan shi ne ya zai yi a gaskiya ne a fahimta ta aikin koyarwa da aiki na likitanci ko ungozoma wanda yana cikin ayyukan da ya kamata a tarbiyyantar da mata masu shiga domin aikin koyarwa dai zai shafi mata zai shafi yara wanda ke ba wanda ya dace da tarbiyyar yara irin mata din ba kuma wanda ya dace da cakuduwa da mata din kuma haka irin mata yan uwan wanda a yanzu idan aka raba mazan Kano da matan Kano na tabbatar cewa mata za su fi yawa ina za mu fahimta to kaga idan har ba a sa su sun yi hidima wa jinsin su na mata ba wajen ayyukan su to dole kuma maza za su shiga ayyukan da za su yi wa mata din kuma a samu illar da ake jin tsoro aka hana mace fitowa saboda ita to sakamakon haka sai a ba su tarbiyyar yadda za su zarto sun kula da wannan bangaren ni a fahimta ta aikin koyarwa yana daga cikin ayyukan da za a iya barin mace su to amma abin da nake so in ci a nan gurin shine ba ka iya bayar da hukunci don me ya shafi kowa da kowa da yanzu misali ko da halal ne waɗansu matan su fita aiki gaba ɗayan ba wani ja da baya amma wata matar an zanta da wargi da rashin kame kai kaga za a iya hana ta ita karan kanta ita ba tare da an haramta sauran mata yan uwanta ba akwai lokacin da hukunci zai ke fanci mata ita kadai saboda ko da mutum wani lokacin yana da mata guda biyu akwai aikin da zaka yi kyale wanda ta yi inda wanda za ta yi irin wannan aikin ba za ka yi ta ba saboda kayan da wancan sayi ya ce kaza kaza kaza kaza ko da wajen shiga ta bata da wasa ba za a yi yaudare ta haka da sauransu amma wancan kuma kila ba haka take ba da haka ba za ka iya bada hukunci gaba ɗaya ba mutum shi ya fi sanin ita mata kuma duk da haka kuma shi ya fi sanin ka'idoji kuma da ya kamata ya sa mata in har ya yadda za ta yi aiki sai ba ta wasan ka'idoji da conditions da conditions da za su gina rayuwar a kai wato ke yadda da kaza ke yadda da kaza ke yadda da kaza ke yadda da kaza kuma ki ƙara kula da kaza ki ƙara kula da kaza in ya aminta da cewa lallai ba mai wasa ba ce za ta rike wannan shi kenan in kuma yana ganin a'a lallai akwai wargi da zai shi to ba za ki ba shi kenan ina fata an fahimta ma'ana hukunci ne da yake koma zuwa ga daidaikun mata din kan da kuma daidaikun maza dan sun dai safa komai taron maza haka salamu alaikum ta ce wa alaikum assalam ko suka ce mata ko ita ta ce wa assalamu alaikum suka ce wa alaikum salam babu wani laifi malam me hukuncin mutumin da yake karkashin mai gidansa amma baya kyautata masa wajen kulawa da haƙƙinsa ya halatta ya dan dauki wani abu na dukiyarsa gurgurdan bukatarsa ta rayuwa a gaskiya ba za mu ce ya halatta ba domin idan muka ce ya halatta mun bude wata kofa da farko da wanda yake da matsala irin wannan da wanda baya da matsala sai a ce an ce ya halatta ka rika daukan kuɗin mai gidanka ka ka buɗe kofar da ba za ta zo na biyu ba mu da garanti din cewa in muka ce ya halatta dauki daidai wahalarsa zai takaita a daidai sa ba tare da ya shiga haƙƙin sa ba to a sakamakon haka yadda za su sai ya tsaya su yi zance na gaskiya abin da yake cutar mu ba mu da jarinta da za mu yi zance na gaskiya tsakaninmu da iyayen gidan sai ka samu wani lokaci da yake cikin kwanciyar rai kasuwa ta yi kyau yana cikin farin ciki ya buga waya ya buga waya sai eh, wallahi ina da magana ka wallahi ka gani yadda Allah yi kaza ya hore maka kaza hore maka kaza muna tare ni ba ina ganin a zaman da muke yi ni dai bana son ha'in ka kuma na alkawari bana ha'in ka ba amma ina ganin akwai gajiyawa ta bangaren ka ta hanyoyi kaza da ya kamata mu yarjejeniya guda daya me za a rinka bani duk ko duk mako ko duk wata ko duk yini ko yi yarjejeniya akan haƙƙinka ko da ciniki ko ba ciniki wannan shine haƙƙinka to ka tsaya kai wannan jarumtar a tabbatar ma da haƙƙin ka rubutacce shi ya fi alkhairi sama da ka daukan abin da ba haƙƙin ka shi dan wancan abin da zaka dauka ba ba wanda zai iya kance maka adadin to kuma ba tabbacin zaka takaita akan daidai haƙƙin ka zaka iya shiga haƙƙin sa to da haka sai ku yi magana sai rike ko wani ne ko mun alaƙar ku illa iyaka ya ce kai masa rashin kunya zai damu ka ce kai dai wannan shine ka'idar haƙƙin ka idan ya ce ya sallame ka ubangiji zai arzaka da wani abu daban mutuwar zuciya mu dauka in mun rabu da wani zamu karye ne matsala za mu tsaya iyakacin yadda muke so mu haɗu da wani amma da sharadin za mu yi masa adalci zai mana adalci amma matukar wani zai shiga hakkin mu za mu shiga hakkin su me amfanin ci gaba da zama Allah na iya rubuta ka da wanda ya bi amma mutanen mu suna da karayen zuciya kamar in na rabu da wani shikenan na gudu na lalace to da ba wannan fa kuma kana nan kana tare da shi din wata rana zai mutu sai ka yaya kenan ƴaƴansa kuma su kore ka su raba gado sai me kuma kar ma ka je ka zama mutum kai kanka idan shi yana nema mai da kai kawai ya tsasa ka ya kamata mu kiyaye wannan ne ba zan taɓa ba da damar cewa ko da sun yi yarjejeniya in baya ba shi zo ya ɗauka daga cikin kudinsa ba ya rabu da shi ya sake wani uban gida amma idan ka buɗe mutum wannan kofar da fatawa sai zai shiga wata hanya da eh mace da miji wannan akwai hadisi kar da kai Yanzu ta ce da manzan Allah sallallahu Abu fiye marwaci baya ba mu kudin tafanin da ke isar mu zan iya daukar wani abu daga cikin dukiyarsa manzan Allah ce ke dauka tare da kyautatawa ma'ana daidai ruwa daidai abinda zai ishe ki da yayan wani malami yana cewa ko an kafa shari'a musulunci za a dakatar da hukuncin ridda ai wannan ba magana ce ta shi kadai ba yan implementation shari'a su ne za su duba su gani suna dakatar ko kara dakatar mu sani cewa dai akwai matsayin ijtihadiyya wanda ijtihadi na iya shiga karfin mu za ba kai kuma dan wani mutum ya faɗa shi kadai sai mu zama sai ido ai shi ba shi ne shari'ar ba shari'ar nan gwamnati ita ce shari'a kuma gwamnatin nan tana da malamai da su ɗauka a matsayin implementation shari'a ko waɗanda za su lura da yadda za a rika aiwatar da shari'a su ko malaman nan sai mu fita kansu dukkan abin da muka ga an yi ba daidai ba abu ne mai sauki mu fita kansu daga cikin su ana tare da su shekaru umar ibrahim umar kabo ana tare da su waye da waye da sauran manyan malamai ake tare da su duk abin da muka gaya mana kai ba daidai ba sai mu je mu samu malaman sai mu faɗa sai mu faɗa ko mu su kuma sai mu je bayanin da su mana kuma yana da su kansu malamai din dukkan hukuncin da aka kawo irin wannan mai rikitarwa mai rikitarwa haka matuƙa kwarai da gaske dole za su kalle shi ta bangarori daban-daban illa iyaka kai idan an maka bayani na malanta tare da dalilai sai mutum ya gamsu kar mutum ya ce yadda yake so haka za ka kamar yadda na shafa faɗa wato ita dai shari'a ta samun ta ɗari bisa ɗari yadda muke bukatar ta ba za mu iya samu daga ɗaya ga wata ramadan ba ba za mu iya samu daga nan zuwa shekara sai ko biyu dole ne a yi aiki tukuru don a same ta ɗari bisa ɗari amma za a iya kawo wannan gacin yana bukatar lokaci yana bukatar lokaci yana fata an fahimta yanzu shari'a ce wata za a fara aiwatar da ita a yi aiki da ita a gobe idan soja ya sha giya ya bugu ya kwace mulki sai jirgi da rediyo ya buɗe begila ya ce ya rufe jam'iyyun siyasa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kaga an canza wani sabon faifai na gudanar da kasa ba haka bane ba yaushe ne shari'a za ta yi karfi abinda mutanen mu ba sa so shine shari'a za ta yi karfi kaga wannan rikicin da ake cewa ko a daina shari'a ko a raba kasa inda mutanen mu sun san menene shari'a ko mun san ciwon kanmu muna da shugabanci da sai mu yadda a raba kasar akan shari'a duk inda aka zo rabon kasa lokacin da aka raba aka balli jigawa daga cikin Kano sai ba sai da aka raba arzikin Kano ba aka raba jigawa haka za a raba cikin Najeriya haka za a raba makaman Najeriya haka za a raba komai da komai na Najeriya dole rigima ce za a yi a raba a ba mu musulmi yankin mu ba wai yankin Hausa ba yankin musulmi shikenan minority da ke nan gure in suna ganin za su tsaya a matsayin minority sai mu ba su ka'idar zama tare da mu in kuma za su gusa sai su gusa can cikin arna musulman mu na can gudun su ma in sun ga za su zauna su zama mai nawarati a can gudun karkashin arna masu yawa sai su zauna cikin kaskanci su hakura in sun ga za su yi hijira me za su hijira ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a fa ya yafa abudun in aka yi wannan rabar za a yi shekara daya biyu uku hudu biyar ana shan wahala amma abin da zai biyo baya ne jin daɗi in aka ki wannan rabar. za a tsaya yanzu ana ta lallabawa ana ta lallabawa kadaran kadahan abinda zai biyo baya kullun kaskanci zai biyo domin da zaran an raba aka raba makaman Najeriya aka raba arzikin Najeriya motocin Najeriya komai mallakar Najeriya an riga an raba yankin mu ya zama namu in dai muka samu shugabanni cikin shekaru biyar shida bakwai takwas za ku yi wa mai. domin dukkan sinadari da ake bukata ƙasa ta samu don ta zama ƙasa mutanen ta su zama bil adama kamar sauran muna da shi a wannan yankin namu inda muke da rinjaye mu amma shugabanci ne babu kulawa ce babu ba sanin ya kamata babu kaza kaza saboda shugabannin mutum riga sun saba da rayuwa ta zalunci da rayuwa ta babakere da rayuwa ta rashin mutunci da rayuwa ta jahilci in dai za a sa rayuwa ta asiri wannan ku sai an sha wahala har waɗansu sai sun mutu to in aka yi wannan kaga muna da sojojinmu namu muna da yan sandan mu namu yan immigration din mu namu bisa ga tsari irin namu ba tsarin arnanci ba yanzu wanda ake tafiyar da shi a Najeriyanci a'a tsari da musulunci cif cif ta kowane bangare to wannan shi ne sai shari'a ta tsaya da gindin duk raunin mu in muka samu wannan na tabbatar idan aka bangare mu mu musulman kasar nan aka ce mu zo mu kafa daula adadin musulmin Najeriya zai kai miliyan 60 zuwa 70 ma'ana har yanzu population din mu ya fi na kusan kasashen gulf nan guda shida ya fi su ma tabbata mun fa a hada mutanen Saudiya da Kuwait da Qatar da United Arab Emirates da Oman da Bahrain kasashen nan shida gaba ɗaya mun fi su yawa kuma muna da waɗansu albarkatu a nan gurin wanda babu a wancan kasashen shida gaba ɗaya to ban ga dalilin da Saudiya da bata kai mu wannan yawan ba bata kai mu sinadarin da muke da shi ba fetur kadai take da shi banda sauran albarkatu da muke da su a nan ta rayu kuma tana shari'a ko mu dan mun yi shari'a mu kasa rayuwa ban ga dalili ba ta rayu tana shari'a ko mu mun yi shari'a mu kasa rayuwa da wani dalili ba mu da wani uzuri a gaban Allah to amma muna da mutanen da an tarbiyyar su ba tarbiyyar addini ba yasa sai muke tari mu wai kamar mu ne ba masu araba kasa kullum to yanzu gashi nan gudun suna ta kashe mu ba ce araba ne kaga da shugabannin mu kun tashi ko wani abu ne ko kuma mu tashi mu ce araba kasa yanzu duk muna ba da lokaci ne ana ta wakiltar mu ana ta wakiltar mu idan mu gane masu wakiltar nan namu aikin banza suke ba sai mu wakilci kanmu ba to kaga mu kuma in za mu wakilci kanmu ai a salono irin namu wanda muka fahimta gurgudan qur'ani da hadisi shikenan sai mu tafi akan wannan tsarin ko mai ma ta faru ta faru mu dai abin da muka riga muka sani shi yawan mu a masallacin nan ba mu da tabbacin shekara hamsin masu zuwa dukan mu nan muna da rai wai na ɗaya ne da yawa to me muke jira kuma za mu tafi ne mai rayuwar da ta ninka wata duniya ta yi daga farkon ta zuwa yau tsawo ita ce rayuwa ila abadil abidina kuma makomar biyu ke farikun fil jannati wa farikun fil sa'ir to dan me za mu tsaya mu bata kan lokaci ko ne bata mana lokaci ba za mu shirya da wannan ba aikin yanzu shine waruwa da yan uwan musulmi kai a yi tawa a din inda ya kama a yi da zafi a yi da zafi inda ya kama a yi a hankali a yi da hankali a ciza a busa a ciza a busa amma dai musulmai ba mu da wata tafarkin rayuwa sama da musulunci kuma mu yi kokari ta kowace hanya shugabanninmu in za su gyaru su gyaru in mun yi iyakacin kokarin mu sun ki gyaruwa to kawai sai dai su ga muna wakiltar kanmu mun yi banza da su kuma duk wanda ya mana magana mu buɗe masa wuta cikin to duk wannan yanzu ana musu wa'azi ne ana faɗa dai a tafi tare ba ma san musu mutuncin su ba ma san mulakanta su amma in muka ga sun kiyar da su zama mutane suna son su jawo mana dabbanci za mu ci gaba da musu ne yanzu muna bukatar mu ci gaba da ko mu yi kokari yan uwan musulmi da kudancin kafin nan ya za a su fahimce mu kafofin wasu labarai da makirci na turai da na cikin gida an yi kokarin a ga an raba mu da su duk da cewa a cikinsa akwai wayayyu da suna da fahimta amma kaɗan ɗan masu wannan fahimtar a cikin ya za mu gaba ɗaya mu mayar da matsalar makarantar matsala ta asiri ba matsalar arewa da kudu ba ba matsalar bayarabe da bahaushe ba matsala ta asiri sassa ina ga matsalar mu cikin nan yankin kasar hausa baya da yawa abin da ya sa na ce baya da yawa matsalar mu jahilci ne ta fi yawa amma shi bahaushe aslan baya da kishin kansa dama a matsayinsa na kabila na yadda akwai masu kabilan cikin masu amma ba su da yawa duk wanda zai magana da adalci zai faɗo ne daidai da fulani sun fi bahaushe kabilan ni ina da dangi fulani ta wani bangare na dangi zama fulani amma shaida ce wannan cewa daidai da fulani sun fi bahaushe kabilan shi dai bahaushe za ka iya samun typical bahaushe na kan titi wanda bai san komai ko arabiya ko boko bai baka shirme sosai da sosai wauta da wani abu amma ba wani abu ne zai dauka ya mayar shi ajanda da zai rinka yin mitin ya zai yaga bayan ka kai baya da wannan ya da yayi wauta ya raina ka haka ya faɗi shirme a wuce amma ya mayar da abin ajanda yanzu dukkan kabilun da suke zaune a Kano da katafawa da inyamurai da yarabawa da yan bendan da yan ina ne da yan shigi da yan idoma da yan wane ne suna da tarukan su da suke kowace kabila don amfanin kanta amma ka je bahaushen da yake lagos ko yake kyagamu ko yake fatakot ko yake abakaliki ko yake benin city wani bahaushe ne ke adawa da yan wansa wai don wani abu da zai amfani su dama dama yanzu da maganar addini su taso kai za a ga an haɗu kwamitin masallaci daga wannan an riga an kare kwamitin masallaci magana ce ta shabar ma da kwallon birki <laughs> ba magana ce bane da duk tunanin karatun yaran su wani irin ilimi qualitative education ya kamata su samu ta fuskar addini da rayuwa da wai haka ba wuce da wannan magana ce ta kwamitin masallaci amma duk kabilan da ke garin nan kaje sai ka samu suna da wani meeting din su da take kullawa duk mako ko duk wata amma ba haushi bai da wannan bai da wannan ajanda eh zai raina kai ce bai rabe in muri da maganganu na banza irin wannan na shirme na wauta wannan ba ina nufin waɗannan maganganun ba su da muni ba a addinance suna da munin su a addinance kuma bai halatta a yi su ba amma abin da nake so in ce a nan gurin shi ne kabilancin da ke tattare da sauran kabilu waɗanda suke ba mu ba yana da tsanani kwarai da gaske da an kwatanta da mu ba kabilar da ba ta da wakilci a cikin mu mu kuma akwai kabilan da ba mu da wakilci a cikin mu. za a zo garin mu a samu fili a samu daki a samu rumfa a samu shago a samu gida mu je a samu coci a yi ko mu je wani gari mu kasa samun gida ko rumfar kasuwa duk an san wannan ana ji ana kai kuma da wuya ta ga mun tashi mun yi farmaki wai kawai dan kabila kaza kaza ce a kai mata farmaki abinda mutanen mu suke shine ramuwa idan sun ji har an yi a can gurin su dan yana. wani abu mamaki wannan wanda aka yi na Lagos din ya fi muni sama da wanda aka yi na Shagam amma ba abin da aka yi a kasar Hausa gaba ɗayanta inda ba a tsammani wanda ake so a ziga su a ce wai sune yan menene middle middle middle belt su ne suka tayar da rigima mutanen naija inda ba a tsammani amma duk inda yake Hausa sun zurutu ba ta da wata rigima ba to abin da nake so in ci anan wurin shine na san magana da nayi ta hudubar juma'a jiya da wajen tafsiri ta fata da yawa daga cikin wadansu yan uwan musulmi yarbawa rai dan me ne wannan magana shi kuma yana da hujjar da tsane ita ba haka kawai ke abin nan ba kuma ban damu ba cewa ransa ya ɓaci da kawai abin da zan damu shine idan ya kasance abin da na faɗa na yi wa Allah ƙarya ko manzansa wannan shine damuwa ta ko ya zanto kage na yi musu ƙarya na yi musu kaharu da buhutanu na yi musu to shine zan samu damuwa amma wani ya damu kada damu wannan baya cikin ajanda ta kowaye kuwa ubangiji subhanahu wataala ya bani nutsuwar zuciyar da zan ji cewa duk abin da zan faɗa in ma na san tare da ni akwai masaurata zan ce ina wakiltar kaina ne duk abin da zai same ni sami in na ga wane da wane da wane masu tsoro ne ana magana kasan wani kana magana shi yana jin tsoro yana zaune a can fa a waje amma shi kadai yana jin tsoro kai kake magana shi yana jin tsoro to sai ce jama'a kai na nake wakilta dan ma in jawo wani dan ma in jawo wani kai na nake wakilta saboda ka saka ba wani abin da sauransu tabbas akwai gudunmawar da yan uwanmu musulmi cikin yarbawa za su bayar ya za su yi suwa da kan yan uwansu dangane da wannan matsala dan matsalar da aka yi dinnan fa a su dinnan fa akwai musulmi da dama a cikin su wanda suka shiga cikin wannan musharaka